Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kihari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini 21 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanan labarai. Ibrahim dan takarar babban jam'iyyar adawa Ivory Coast ya buƙaci jama'a su kauracewa zaben ƙasar don hana sake zaben shugaba alhassan otara wa'adi na uku a watan gobe haka kuma da alama shugaban amurka donald trump na mai da hankali kan naɗa ɗaya daga cikin mata biyu alƙalai masu ra'ayin 'yan mazan jiya da ya naɗa a wasu kotunan ɗaukaka ƙara na tarayya da maye gurbin mai shari'ar ruth bader ginsburg a kotun kolin amurka za a kuma sassaka mutum mutumin murgayiya mai shari'a ta kotun kolin amurka a ruth bader ginsburg a unguwar brooklyn inda aka haife ta abinda gwamnan jihar new york andrew cuomo ya sanar kenan a ranar asabar da ta gabata kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa sojojin najeriya sun kai harin kakkaɓe 'yan bindigan gana da ke dajin binwai da taraba wato dakarunmu sun mamaye wajen kuma sun ci gaba da yin santiri da patrol a wuraren domin hana masu tsagerun damar saki za kuma aji cewa rundunar 'yan sandan jihar zamfara ta yi bayanin kwato mutane 40 daga hannun 'yan bindiga daga lokacin da muka samu haske na cewa akwai yaudara a ciki zuwa yanzu ba mu yi kasa a gwiwa ba muna bin abubuwan nan daki-daki cikin gida da waje bincike na cikin gida bincike na waje ya taimaka muna kai ga biyan bukata akan abin da daga danganci binciken da ake yi. Idan mun ƙetara jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa jam'iyyar adawa ta modern Lumana ta yi babban taro. Tabbat wanda shi ne dan takara to son excellence Hamma Amadu ne. Sannan kamar kowace ranar Litini yau ma Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirin nan nasa na ilimi garkuwar dan Adam. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. alaikum ga cikakkun labaran duniya. Don takarar babban jam'iyyar adawa Ivory Coast ya buƙaci jama'a su kaurace wa zaben ƙasar da hana sake zaben shugaba alassan Otora wa'adi na uku a watan gobe. Henry Conan Baidi ya yi wannan kiran ne a jiya Lahadi a Abidjan babban birnin ƙasar a lokacin wani taro tare da sauran 'yan takara daga jam'iyyun adawa da magoya bayan su. Ƙasar ta yammacin Afirka da ke fuskantar tashin hankali akalla mutane goma sha biyu ne aka kashe tun daga watan jiya bayan da Otara ɗan shekaru saba'in da takwas ya karya alkawarin da ya yi a farkon wannan shekarar na cewa ba zai sake neman takara ba. Otara ya sauya matsayinsa kuma a hukumance ya amince da zaben da jam'iyyarsa mai mulki ta yi masa na sake tsayawa takara bayan da wanda aka zaba ya maye gurbin wato Prime Minister Ahmadu Gon kolibali wanda ya mutu kwatsam sakamakon bugun zuciya a watan Yuli. Da alama shugaban Amurka Donald Trump na mai da hankali kan naɗa ɗaya daga cikin mata biyu alkali masu ra'ayin 'yan mazan jiya da ya naɗa a wasu kotunan ɗaukaka ƙara na tarayya da maye gurbin mai shari'a Ruth Bader Ginsburg a kotun kolin Amurka fitacciyar nan 'yan ra'ayin sassaucin nan da ta rasu a makon da ya gabata. Trump ya faɗa a wani taron yakin neman zabensa a daren Asabar a garin Fayetteville da ke jihar North Carolina cewa zai yi naɗin wanda zai cike gurbin Ginsburg a wannan makon kuma mace zan naɗa. A baya ya ambaci Amy Coney Barrett ta kotun ɗaukaka ƙara ta bakwai da ke Chicago da kuma Barbara Lagowa ta kotun ɗaukaka ƙara ta goma sha ɗaya da ke Atlanta a matsayin waɗanda ta yiwu su maye gurbin mai shari'ar. Magoya bayansa sun yi ta faɗin a cike gurbin shi kuma Trump ya ce kwarai abinda nake niyyar yi kenan. Amma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya buƙaci 'yan majalisar dattijai da kada su kaɗa kuri'ar zaben duk wani alƙalin kotun kolin amurka da sauri kafin zaben na watan nuwamba za a sassaka mutum-mutumin marigayya mai shari'a ta kotun kolin amurka ruth bader ginsburg a unguwar brooklyn inda aka haife ta abinda gwamnan jihar new york andrew cuomo ya sanar kenan a ranar asabar da ta gabata ginsburg ta rasu a ranar juma'a sakamakon matsalolin masu nasaba da wani nau'in cutar ciwon sankara ta ciki tana da shekaru 87 a duniya mai shari'ar da ke ɗaya daga cikin mata da suka yi fice a fannin shari'a kuma 'yan rajin kare hakkin mata ita ce ta zama mace ta biyu da ta shiga kotun kolin kasar a shekarar 1993 gwamna kumo dan jam'iyyar democrat ya ce zai naɗa wani kwamiti don zaben mai sassaka mutum-mutumin da kuma neman wurin da za a ajiye shi a cikin wata sanarwa kumo ya ce mutum mutumin zai kasance abin tunawa da gudumawa da yawa da ginsburg ta ba wa amurka da ake da ita a yau da kuma abin koyi ga waɗanda za su ci gaba da gina tarin ayyukan da ta yi an jima kaɗan hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu najeriya inda 'yan kwanaki bayan kashe gana madugun 'yan bindigar dajin Benue sojojin Najeriya suka shiga kakkaɓe gyauran dakarunsa da wasu 'yan bindigar kuma da ke dazukan Benue da Taraba. Hassan mai na kaina gare ka. dakarunmu da ke sector 1 na operation wild stroke suka samu labarin gangami na waɗansu masu garkuwa da mutane inda suka farmo su a garin adu na cancangi council ward a takum local government area ta jihar taraba aron gama da aka yi an samu wato jima da yawa daga cikin su raunuka inda suka gudu su kuma dakarunmu suka ci gaba da mamaye wurin daga bisani kuma an ƙara samun labarai na sirri akan waɗansu masu tada da zaune tsaye inda dakarunmu suka farma wajen kuma suka samu nasarar halaka biyu daga cikinsu kuma aka samu wato nasarar wato bindiga wato kira gida guda biyu. Navy Commander Abdulsalam Sani na hedikwatar tsaron Najeriya kenan ke mani karin bayani dangane da alangamar da sojojin kasar suka yi da wasu 'yan tsageru 'yan bindiga a jihar Taraba. Bugu da ƙari, commander Sani ya ce Dakarun sun kuma fafata da ƙarin wasu 'yan bindiga yaran marigayi mai wase da ake kira da ghana wanda soji suka hallaka kwanan nan a jihar benue daga baya aka kara samun wani labarin inda waɗansu tsagirin suka gagurmaya a wajen garin da ake ce masai a karamar hukumar katsina ala ta jihar benue a lokacin da aka aran gama an samu kama uku daga cikin su kuma waɗannan mutane da aka kama suna ɗaya daga cikin wanda suke tare da shi wannan gana wanda aka hallaka a satin da ya gabata kuma bayan an cafke waɗannan nan an samu wato nasarar gano wayoyi guda goma sha shida wanda suke amfani da su da irin kuma layinsu da kuma wadansu kwayoyi wanda suke sha a halin da ake ciki yanzu shine wato dakarunmu sun mamaye wajen kuma sun ci gaba da yin santiri da patrol a wuraren domin hana masu tsagerun damar saki a cewar kwararru irin su farfesa muhammad tukur baba dan iya mutum biyu muddin gwamnatoci ba su daina al'adar nan ta yin afuwa ga 'yan ta'adda ba to kuwa za a ci gaba da samun matsalolin tsaro a sassa daban-daban na kasar ya kamata a hukunta su in kuma an kama su da makamai da kuma wasu laifuffuka kaman a tabbatar haikan sun ɗauki sun yi garkuwa da mutane sun sace kayayyakin mutane ya kamata gwamnati ta yi tunanin ce ana bugun gawa don mai rai ya ji tsoro in an ci gaba da afuwa haka wannan zai zama abin kaman wasan yara ne don haka kowa ma zai dauki makamai can in yayi barna ya ce shi ma to gashi ya gaji mai afuwa so abu ne da gwamnati ya kamata ta sake tunani a kai hassan mai na kai na muryar amurka a abuja nigeria A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hadiza da kashi na biyu na labaran duniya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya ce majalisar ba za ta goyi bayan sake sanya wa Iran takunkumi ba, kamar yadda Amurka ta buƙaci a yi. har sai kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya ba da izinin yin haka a wata wasiƙa da ya rubuta wa shugaban kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya da kamfanin dillancin labaran na associated press ya samu a jiya lahadi babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya ce akwai alamun rashin tabbas kan ko sakataren harkokin wajen amurka Mike Pompeo ne ya janyo batun shirin sake koma matakin na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya tanadar da sharaɗan yarjejeniyar makaman nukiliyar shekarar dubu biyu da goma sha biyar tsakanin Iran da manyan ƙasashen duniya shida masu ƙarfin tattalin arziki. A ranar Asabar da ta gabata, gwamnatin Trump ta ayyana cewa an maida duk takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakaba wa Iran. Wani mataki da galibin ƙasashen duniya suka nuna adawa da shi a matsayin wanda ya saba wa doka kuma ta yiwu su yi watsi da shi. Tabbas sanarwar ta Amurka za ta haifar da cece-kuce a lokacin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara wanda za a fara a yau Litinin wanda kuma za a yi ta yanar gizo a wannan shekarar saboda annobar COVID-19. Sanarwar ta Amurka ta zo ne kwanaki talatin bayan da Pompeo ya sanar da kwamitin sulhun majalisar cewa gwamnatin trump na shirin sake sanya takunkumi saboda iran bata sauke nauyin da ya rataya a wuyanta ba a ƙarƙashin yarjejeniyar da ake kira jcpoa a takaice a afghanistan a jiya lahadi waɗanda wasu hare-hare suka shafa da shaidun gani da ido sun faɗa wa kamfanin dillacin labaran associated press cewa har-haren ta sama da gwamnatin ta kai a yankin arewacin ƙasar sun yi sanadiyar kisan akalla mutane 24 ciki har da yara tare da raunata wasu su shida Wasu da suka shaida lamarin su biyu da kamfanin dalancin labarai na Associated Press ya tuntuɓa sun ce galibin waɗanda aka kashe a har-haren da aka kai a ranar Asabar da suka shafi ƙauyen side Ramazan a lardin Kundus farar hula ne. Har-haren ta sama na zuwa ne yayin da wakilai da ke shawarwari daga bangaren gwamnati da na 'yan Taliban ke ganawa a karan farko a katar don kawo ƙarshen yaƙi da rikice-rikice da aka kwashe shekara da shekaru ana yi a Afghanistan da makomar ƙasar. ma'aikatar tsaron afghanistan ta ce hare-haren ta sama sun kashe mayakan taliban talatin kuma ana gudanar da bincike kan ikirarin cewar hada farar hula a cikin waɗanda aka kashe a gaida hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma a bar mu sake waiwayar rahotanninmu. Har yanzu muna Najeriya, inda za a ji yadda jiya aka ceto wasu mutane arba'in bayan sace su da 'yan bindiga suka yi a jihar Zamfara, sani malumfashi gare ka. 'Yan bindiga suka je suka sace mutane arba'in a gobarawan coli da ke can ƙasar Zamfara. kan haka na tantaɓi kakakin rundunar 'yan sanda na jihar zamfara sp a shehu muhammad Shin kuna da labarin wannan al'amari da kuma yadda ya wakana? Eh, farko dai ina nuka godiya ta ga wannan kafa ta VOA a kan kokarin da take a koyaushe wajen ganin cewa ta tantance ɓorin gina ɗan sanda ta jihar fara ta dukkan wani al'amari da ya faru domin samun cikakken bayani daga ainihin a ah, ɓangaren mu. Kamar wannan bayanin da ka yi magana tabbas wannan abin ya faru a jiya akwai ɗan ta'adda da ya shigo wannan ƙauye na gurgurawa cabi a girgiza gida da jama'a wannan gari suka gan shi shi ne suka yi ayyuki kukan kura zuwa gare shi suka kwace wannan gindigar shi ne aka rike wannan girgizar hannunsu ba su faɗa na jami'an tsaro ba kuma aka yi sakacin shi wannan ɗan ta'adda ya kuɗuce ya sake komawa jeji a inda ya faɗa yan uwansa kuma suka yi a gaya aka tafi aka farma wannan garin suka karɓi wannan bindigar da aka karɓa a hannunsu sannan suka ainihin ɗauke mutane waɗanda za su kai irin talatin da biyar zuwa arba'in. A daidai lokacin da nake haɗa wannan labari sai kuma Shehu Muhammad ya tuntuɓe ni da wani labari mai daɗi inda yake cewa wa'ancan mutane an samu an kubutar da su da taimakon Allah shi ne na tambaye shi shin ya aka yi aka samu wannan nasara ya aka wannan aka samu wannan gagarumin nasara cikin nan takaitaccen lokaci ganin cewa abin nan ya faru cikin dare ne wajen kan misalin karfe ɗaya zuwa ɗaya da rabi kamar da muke faɗa uh, muna ainihi gudanar da tsari na sasanci bayan amfani da karfi ga waɗanda suka ke karɓar wannan sasanci. so haɗin gwiwa ne gaba ɗaya da mu jami'an tsaro da sauran uh, al'umma da gwamnati da kuma har waɗanda waɗanda suka karɓi wannan tsari na sasanci karfi da karfi ne da haɗin gwiwa uh, wanda tabbatar da uh, ainihin kubutar da waɗannan bayan Allah. eh suna a hannu ma yanzu da rabi ma suna a hannu an yi rigizin nasu so abin da ya rage shi ne a haɗa su da iyalansu. Pretendant Shehu Muhammad kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara. Sani Shahab Malumfashi muryar Amurka daga Zamfara a Najeriya. A gaida Sani daga Najeriya kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda jam'iyyar adawa ta Model Lumana ta tsaye da madugunta Hamma Ahmadu a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa. Salabar ma gare ka. Dubban magoya bayan jam'iyyar Modal Lumana da suka fito daga ciki da wajen kasar Nijar ne suka hallara a garin Doso inda suka gudanar da babban taron kongire domin tantauna al'amuran da suka shafi sha'anin zaɓe mafari kenan mahalartan suka sake jaddada tsohon firaminista hamma amadu a matsayin dan takarar zaben shugaban kasa alashi lawali salisu leshe na daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro duk abin da aka haza akan siyasa akan siyasa ake ɗauke shi tabbat a cikin jam'iyyar wanda muke guri kuma 'yan kasa ke gurin ya tabbato shine ɗan takara to son excellence hamma amadu ne ba magana na ba bace magana ka'ida ce da gane manuwa ta siyasa kun ga yadda aka yi a 2016 an ka aje shi a gidan yari an ka zo aka yi premature ba tare da shi ba an ka zo deuxième tour muka ce ba mamun takara mu mun shaye ba mazancan ta ya zaɓe a wannan lokaci. Da yake karɓar wannan ta yi, Hamma Amadu ya yi kiran magoya bayan sa su tashi tsaye don ganin model lumana ta yi nasarar kawar da PNDS tarayya daga karagar mulki. Suna tsammani ba mu zuwa election, to mun za mu je election. Allah muhammadu na daga cikin mutanen da kotu ta yi wa daurin shekara guda a gidan yari saboda samun su da laifin sayan jarirai saboda haka ake ganin a dokance ba shi da 'yancin shugabancin jam'iyya balantana shiga zaɓe. To amma a jawabin da ya yi cikin harshen zabarmanci a yayin wannan taro ya ce ba za iya hana masa morar 'yancinsa na ɗan ƙasa ba domin mahaifansa gaba da baya 'yan nishar ne. Da alama gugar zana yake yi wa ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya Bazum Muhammad. To amma kakakin jam'iyyar Asmanu Muhammad Muhammadu na cewa batun cancantar shiga zaɓe ko rashin ta wata magana ce da ta shafi kotun tsarin mulkin ƙasa. Ba mu bane ke sawa a ta takara ko mu hana a'a mu matsayin mu na jam'iyya 'yan ƙasa ne kama kowa jam'iyya ce kama kowace jam'iyya mai neman takara ta shugaban ƙasa kwanan nan ma an yadda wasu 'yan takara a ƙasar abirkos kuma alƙalai na suka yadda takarar kuma suka haɗi dalilan da suka yadda takarar misali kamar wannan ne to yakan yi shi na zargin kanshi da wani abu wanda zai iya hana shi takara tun da an liƙe shi an yi mai shari'a ya zana gidan yari yalla wannan abun ne ke bashi tsoro to mu ba alƙalai ba wannan zama da ya baiwa hamma ahmadu tikitin zaɓe a doso ya gudana ne kwana ɗaya bayan da wata kotun birnin yamai ta baiwa uwar jam'iyya izinin shirya taro bayan da shugaban rikon kwaryar jam'iyyar ta model lumana umar noma ya shigar da ƙara a bisa korafin cewa shi ke da hurumin shirya irin wannan haɗuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin. Jama'a masu mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Idan har masu sauraro kuna bibiyar shirin namu sau da kafa. a cikin shirin mu da ya gabata mun fara tattaunawa da shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a najeriya farfesa baffa aliyu inda yake zayyano matakai da suke ɗauka ganin ɗalibai sun koma makarantu don ci gaba da ɗaukan darussan su kamar yadda aka saba idan na bance ka haƙƙi ne na iyaye su ga cewar an ilmantar da 'ya'yansu amma kuma haƙƙi ne na gwamnati ta ba mu waɗannan yara ilimi. Ina zuwa, na yarda da magananka, amma shin kafin gwamnatin fa yana kan waye. Haƙƙi na iyaye su tabbatar da cewar yaran sun sami ilimi musamman a matakin firamare, matakin sakandare, amma haƙƙi ne na gwamnati ta samar da karatun shi kan shi malamai, hmm. azuzuwa, hmm. kayayyakin karatu, hmm. haƙƙi ne da ya rataya a kan gwamnati wanda iyaye nasu su tabbatar da yaran su sanje. Wannan haka yake, amma maganar da muke faɗi yanzu shi shine gwamnati a yanzu tana da matsala ta fuskan kuɗi wanda za ta raba wa waɗannan makarantu domin hakan ya wakana wannan shine gaskiya bari mu duba mu gani ai idan aka duba tsarin karatun nan za a iya cewa ba lalai sai an yi tsari wanda ya shafi na karatun yanar gizo ba ana iya ai karatu waɗanda za a dinga aika ma ɗaliban nan da kasidu da ainihin abubuwa na karatu zuwa gidajensu ko kuma su dinga zuwa makarantun nan suna ɗaukan waɗannan kasidun su je su karanta domin su ainihin kuma kawo in lokaci ya zo na su jarabawa a tabbatar da sun fahimci karatun me yasa ba za ku kawo wannan tsarin ba akwai tsarin amma duk abin da za a faɗan nan game da waɗannan bayanan da ka yi na farko dai in ma za a kawo musu kasidun ne za su yi ne ɗaiɗaikunsu sannan kuma su ba da amsa ga wani wurin da aka tsaya don adana wayannan abubuwan da za su faɗa sannan a sake faɗa musu cewa ya yi daidai bai yi daidai ba su ci gaba to wannan tsarin ma shi kansa yana da ƙalubale irin nasu haka kuma in an ce masu zo ne na ɗan wani lokaci su yi abin nan ka tuna fa duk gunda aka haɗu yanzu ana son a ce kana da kayan wanke hannu wani abun shaga wani abun ana duba ka wani su batta a baki da sauransu duka su waye masu ba da wannan abu an dawo gwamnatin har yanzu ba wanda za a ce masa ya taho da galon na maganin wanke hannu ko maganin wani abu ya zo da shi yana tsammanin in ya je gurin ne zai samu akwai mai bayar da wannan abu kuma gwamnati ne ba mun ce kwata-kwata gwamnati ba za ta iya ba ne gwamnati za ta iya farawa amma su makarantun ko ta fuskan iyayensu iyayen yara ko ta ba za su iya ci gaba da da wannan aiwatar da wannan abun in gwamnati ta bayar za a iya saka shi a dan wani kuɗi kaɗan kamar na makaranta da sauran don ka san abun da yanzu za ka ji an yi ca a kai shi ne in an ce a sa kuɗin makaranta ba za a yadda ba to amma abin da gwamnati take take kokarin yi shine ta ga menene ita din za ta yi kuma shi wannan da ake fama da shi ma a duniya gaba daya menene tunanin wasu mutane game da yadda za a iya kasancewa ana zanen da wannan ciwon kuma ana aiwatar da wasu ayyuka daban don ba za a ci gaba da zama haka ba so dole ne mu koyi yadda za mu zanna da ciwon amma muna kuma gudanar da harkokin mu wanda cikin harkokin nan kuma akwai sha'anin koyarwa ni ina gani zuwa gaba za a bude makarantu to idan ka ce zuwa gaba har yaushe kake ganin gaban nan da kake magana daga kwamitin gwamnatin tarayya da lokacin da aka fara ai ba haka ba ne?" kowa ya tafi gida ne kawai sai illa masha Allah ana nan ana nan aka ce to su waɗanda suke rike da wasu fannoni na wajen aiki shugabannin department su dawo aka dawo aka ce daga label kaza zuwa sama su dawo to ana dawo ana zuwa ana zuwa nan gaba za a ce kowa ma ya dawo wasu da dama 'yan najeriya suna da takaddama musamman idan aka yi amfani da kasafin kuɗi da ake ware ma ita wannan hukuma ka za su ce to ina kasafin kuɗin da ake ba hukumar ka da za a iya cewa ba za a iya siyan sabulun wanke hannu takunkumin fuska da za a ajiye a waɗannan kwalejojin horas da malamai a gabaki ɗaya ƙasar nan ba za a ce kuɗaɗen nan ba ku da su ne ko ko dai ba ku da niyya ku amfani da su wajen aiwatar da wannan abun don yara su koma makarantu ne. To da farko dai kusan kashi uku bisa hudu na kuɗin da ake sakan ma kwalejojin nan yana tafiya ne a biyan albashi sannan akwai wani abun da suke cewa kuɗin gudanarwa wanda misali bari mu ɗauki college of education ɗaya kamar zaria ko kano abun da ake basu na kuɗin gudanar da makarantan a wata ɗaya ba wanda ake bashi miliyan goma a cikin makarantu shine asibiti shine man motan zirga-zirga shine komi gwamnati na tsinkayen cewa akwai wani kuɗin gudaɗen shiga da ake ce musu IGR da wasu makarantu za su samu don ya taimaka musu aiwatar da wannan abu kuma magana haka take amma a makarantar horar da mallame wani kuɗin gudanarwa ne zai shigo muku ta ina zai shigo iyayen ne za su zo su ba ku masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya saukaka kenan a wannan makon sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu Farfesa Baffa Aliyu, shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a Najeriya. Da masu abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. ku huta lafiya. Peace. salam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. To a yau saƙonmu na farko ya fito daga wurin Usman Shitu inda ya ce, Hakika ziyarar da shugaban kasar Ghana kuma shugaban kungiyar ci gaban kasashen Afirka ta yamma Nana Akufo Ado ya kawo zuwa tarayyar Najeriya. Inda ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi daidai kuma hakan wani abin ayaba ne. Da fatan Allah ya sa wannan ziyarar ta kawo ƙarshen nunin yatsa da kallon haɗarin kaji tsakanin ƙasar Ghana da kuma tarayyar Najeriya. sai kuma sakon alhaji abubakar jibril dan gusau inda ya ce muna jinjina wa ilahirin al'ummar jihar edo a bisa yadda suka ba da haɗin kai a farkon zaben gwamnan da suka yi da kuma bayan zaben da fatan allah ya sa gwamnan nasu da ya sake zarcewa ya share wa al'ummar jihar hawaye to sai kuma sakon salih muhammad salih damar yola inda ya ce Assalamu alaikum ku bani dama na isar da sakon jaje na ga al'ummar garin Shallan bisa alhinin rashin hakiminsu da matarsa da amininsa waɗanda suka rasa rayukansu kan hanyar su ta komawa gida daga Yola bayan sun game da haɗarin mota Allah ya gafarta musu. So sakonmu na gaba ya fito daga wurin Ukasha Abdulsalam Koko daga jihar Kebbi Najeriya inda ya ce hakika neman afuwa da wasu jigajigan jam'iyyar apc ke yi ga al'ummar najeriya bai zo mana da mamaki ba ganin yadda zaben jihar edo wato ta jam'iyyar apc ta shaka shi ga hannun jam'iyyar pdp mai adawa sai kuma sakonmu na karshe a yau ya fito daga wurin al Almugumel inda shi ya ce muryar Amurka ku bani dama na miƙa saƙon ta'aziyya ta ga al'ummar zazzau ta jihar wato Kaduna bisa rasuwar sarkin Zaria Dr. Shehu Idris. tabbas an yi rashin mutum mai haƙuri da karamci da fatan allah ya gafarta masa amin to masu sauraro mun gode da waɗannan saƙonnin naku ku ci gaba da aiko mana saƙonnin da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. zaben jam'iyyar adawa Ivory Coast ya buƙaci jama'a su kaurace wa zaben ƙasar don hana sake zaben shugaba alasan otora wa'adi na uku a watan gobe. Henry Conan Baidi ya yi wannan kiran ne a jiya Lahadi a Abidjan babban birnin ƙasar a lokacin wani taro tare da sauran 'yan takara daga jam'iyyun adawa da magoya bayan su. Da alama shugaban Amurka Donald Trump na mai da hankali kan naɗa ɗaya daga cikin mata biyu alkali masu ra'ayin 'yan mazan jiya da ya naɗa a wasu kotunan ɗaukaka ƙara na tarayya da maye gurbin mai shari'a Ruth Bader Ginsburg a kotun kolin Amurka fitacciyar nan 'yan ra'ayin sassaucin nan da ta rasu a makon da ya gabata. Trump ya faɗa a wani taron yakin neman zabensa a daren Asabar a garin Fayetteville da ke jihar North Carolina cewa zai yi naɗin wanda zai cike gurbin Ginsburg a wannan makon kuma mace zan naɗa. A baya ya ambaci Amy Coney Barrett ta kotun ɗaukaka ƙara ta bakwai da ke Chicago da kuma Barbara Lagowa ta kotun ɗaukaka ƙara ta goma sha ɗaya da ke Atlanta a matsayin waɗanda ta yiwu su maye gurbin mai shari'ar. To masu sauraro mun kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a saurari shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari wadda ta ni gabatar da shirin da Julie Level reshen wacce ta hada mana shirin da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamu Sigar ke muku fatan alheri.